cirata shi daga birnin maka koma shi madina yau shekara ce ta 1432 wanda ya daidai da goma ga watan hudu na baturi na shekarun haihuwa annabi isa shekara 2011 ga mun dawo ci gaban darasin wannan littafi sharhi usulul sunna usulul sunna na imam ahmad imam ahli sunna tare da sharhin shakrabe a wannan garaji ta alisalis mai sai a gabacin gidan koko a birnin maradi daga cikin darasan da ake gabatar da su ga malaman gundumomin jihar maradi wanda yake darasin mu na yau shine darasi na sha shida insha Allah masu rubuta ai haka nan ne ko yau za mu tashi gaba inda shakarabi yi unwani bisa ga fakarar da Imam Ahmad ya kawo cewa al'imanu bi annal jannata wan nara ne wa hukumu man yunkiru zalika. yin imani daga cikin aƙida ahli sunna wal jama'a akwai yin imani da cewa tabbas aljanna da wuta abun halitta ne an riga kuma an halarce su da kuma hukuncin duk wanda ya inkarin haka menene matsayin addinin shi mun gane ko sai ce kala imam muhammad ya ce wal jannatu wan naru ni qad khuliqata hakika aljanna da wuta abun halitta ne su kuma hakika an riga an halarce su wannan shine mazhaban ahli sunna wal jama'a sabanin mu'tazilawa da khawarijawa wanda ke ganin ba a halarci aljanna ba a halarci wuta ba ai Allah bai san adadin wanda za su shige su ba tukun sai ya sani wannan aqida bata ce kama ja an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kama yadda hadisi ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa aljanna da wuta an riga an halarce su hadisai sun zo daga annabi ayoyin alqur'ani sun zo masu nuna aljanna da wuta an riga an yi su daga cikin hadisai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace khalatul jannata aitu kasaran manzo Allah yace yayi mahalki nan kawai sai aka nuna mai ya shiga aljanna sai ga wani irin bene cikin aljanna da wannan hadisin takaririn shi ya gabata ba yace wa ra'aitul kautsara sai na ga tafkin alkautsara yace talatu fil jannati yace sai na tsinkaya cikin aljanna fara aitu akasara ahliha kaza ko da na tsinka cikin aljanna sai na ga mahiya yawan yan aljanna talakawa ne wattala'atu fin nari sai na leƙa a gidan wuta fara aitu kaza wa kaza sai naga kaza naga kaza ne kaza nan da ya gani sai ga mahi yawan ta ita kuma mahi yayan wanda ke ciki mata ne jinsi na mata kenan hadisin na nihin an kasa maza gida ɗari misali a ce kashi sittin su shiga aljanna kenan kashi arba'in ne za su ta yi wuta ya an kasa jinsin mata ɗari a ce kashi sittin ko kashi tamanin su za su ta yi wuta kashi 20 ko kuma kashi 40 ya ta yi aljina ko kashi 30 faman za'ama ma lam tukhlaqa duk wanda ya rai cewa aljanna da wuta ba a riga aka halarce su fa huwa mukazzibun bil qur'ani wa ahadith rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wala ahsibuhu yu'min bil jannati wan nari malam imam ahmad yace duk wanda ya rai cewa ba a halarci aljanna da wuta ba sai nan gaba za a yin su to wannan ya ta qur'ani shi mai karyata qur'ani ne kuma mai karyata hadisan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam sannan ba ni mai zaton cewa yayi imani da aljanna da wuta ma to sai shakarbi ce asharhu ga sharhi wannan fakara da Imam Ahmad ya kawo wal jannatu wan naru makalukata ni kada ya yace kama ja ar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dakaratul jannata fara'aitu kasaran yace wa hadhihi wannan min bashair Umar bin al-Khattabi yana daga cikin bisharorin da aka ma Umar dan Khattabi kenan da cewa dan aljanna ne shi radiyallahu anhu kenan manzo Allah ra'a qasran min zahabin wa indahu imra'atin tatawadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga beni cikin aljanna na zinariya har akwai mace gaba ga benin tana alwalla qala sai ce liman hadal qasaru wannan beni nawa ne qala sai wanda ke magana da shi ce li rajulin min al-arabi na wani mutum ne daga cikin larabawa fakala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ana arabi ai ni balarabi saboda kenan na na ɗaya ne daga cikin mutanenmu hmm. liman haza wani mutum ne wanga wake da wannan kala ce li min quraish cikin larabawan wake da shi sai aka ce mishi wani mutum ne daga cikin quraishawa kala sai ce ana min quraish ai ni cikin quraishawan niki liman hadal qasri a gaya mini cikin mu din wane ne ke da wannan bene qala lahu sai ce mishi hadha li umar bin al radiyallahu anhu wannan na umar dan khattabi ne wannan wato muhalki mai nuna wayi maka muhalkin gaskiya bishara ne alamu ne na za ka yi kyakkyawan makoma fa'ara da an da kulahu manzo Allah ya nihin ko ya shiga benin gai ga mi a ciki fa zakara ghayrata umara sai tuno kishin umar dan kaddabi ga wata mata nan kenan matsayin mata umar take hurin ini ce daga cikin matan aljanna ne fasta haya kun gane ko wan sarafa sai manzo Allah ya ji kunya sai ya juye baya kaga manzo Allah mai kunya ne ko shikenan fa qassa zalika ala umara sai manzo Allah ba da wannan labari ga Umar dan kaddabi fa baka sai Umar ya fashe da kuka na dadi wa qala sai ya ce awa alaika agharu ya rasulullah ko zaniki shi ni kishi akan ka ya manzan Allah an gane ko umar dai kuka na daɗi ne wanga hadisi duk in ka tattara ruwayoyin shi ya hita cikin sahihul bukhari kitabu bada il khalqi babu ma jaa fi sifatil jannati wa annaha makhluqa wato kitabu mai magana farkon halitta babu mai magana sufa aljanna da cewa an riga an halicci aljanna musulmi cikin sahihu nashi kitabu fada'il sahaba babu min fada'il umara wannan babu sunan tirmizi kitabul manaqib kenan kitabu din da ke magana abin nan falalar sahabbai babun fi manaqib umara radiyallahu anhu hadisi mai lamba 3689 cikin sunan tirmidhi qala shaykhul albani asirin albani yace wanga hadisi sahihi sahihi ne to shikenan umar da arjan eh, umar ya zan da arjan ashahidu mala yace abin da yasa na kawo wanga hadisi abin da ke mahallin shahid cikin shi wanda ake son a gano daidai da magana karatun annal maujuda tu kina aljanna ta riga ta zan samamma an same ta wa fiha kasaran hagga hadda bini ciki da umara na umar dan kaddabi ra'ahu bi ainihi annabi ya ganshi da idan shi wa indahu haura haura'un a wurin shi akwai ɗaya daga cikin yan matan aljanna haura kenan mufrada ce daga hurin ini ko ta tawaddau hatta na alwala wannan hujja ce ta aljanna an riga an yi ta wa kadhalika manzo Allah sallallahu alaihi yace kam eh, wato shakarami yace kama haka sai manzo Allah yace ra'aitul kautsara naga tafkin al-kautsara wannan yazo fi hadisun sahihun annahu ra'al kautsara manzo Allah ya ga tafkin al-kautsara wa ra'a haudahu ya ga tafki ne wa huwa ala minbarihi yana akan minbarin shi kala yace inni arahu al-ana yanzu nan da kuke gani na tsaye na ga wannan tafki na al-kautsara sai shakarbi yace wata dafaratul adillatu ala wujudil jannati dalilai sun karfafi juna bisa ga cewa tabbas aljanna an riga an yi ta saman maci tana nan qala Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce wala qadara ahu nazlatan ukra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'awa Allah na bada labarin sufas jibrilu da kuma mirajin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce hakika ya ga jibrilu wata sabkat tashi a wajen sidratul muntaha sai ce eh wurin ta ne ai sidratul muntaha ai wurin ta ne jannatul ma'awa take to kenan kaga an yi da an mata bigiri an mata zarafin makani kun gane ko an najm ayat ta 13 zuwa ta 15 wa hadha mala yace wannan min al adillati allati taruddu ma yaquluhu al mu'tazilatu ad-dalal alladhina yaquluna innal jannata wan nara ghayru makhluqatayn ghayru makhluqatayn kenan wannan yana daga cikin dalilai masu yin raddi bisa ga abinda mu'tazilawa batacin nan ke yin hujja da shi wa'anda ke cewa tabbas aljanna da wuta ba a halarci su ba wa inna wujudahuma min al'an abath su wurin su a ce yanzu suna nan samun mu abun wasa ne ma ai ga maganar wasa ce ya ba a addada yan aljanna ba za a ce ya riga yan aljanna ba a addada yan wuta aljanna su a wurin su akida su ba ta da kyau qabbahum Allah wa qabbaha qulahum malan malan dai ya nisantar da su daga rahma yace Allah munana al'amarin su ya munana hankulan su ko kuma Allah ya ce Allah shirye da su gum su wanda ke da kwai da rai suna nan suna son su yi irin aqida su Allah shirye da su bi irin hanyar su qala Allah ta'ala wa iddat lil muttaqina Allah ta'ala cikin wata aya cewa aljanna an riga an tanade ta lil muttaqina wa iddat to tunda har aka ce wa iddat an tanade ta to kenan saman maci ko kun gane ko in ba saman maci sai a ce za a yi tanadin ta ko to yanzu nan ai madi ne ko aikin ko surta ali imran aya ta 133 a addahallahu mala ce kinan Allah ya riga ya tanada aljanna aha ya eh, sufanta ta ya tanade ta ya shirya ta lil muttaqin dan ta daidai da mazaunin masu tsoron Allah fa hiya muhayya'a mu'adda wal adillatu kathira ce ita wadda an tsara ta ne an shirya ta ne an tanade ta ne to kina an ya an gama yace kuma dalilai suna da yawa wanda ke nuna ka haka kada sallallahu alaihi wasallam ya ce manzo Allah sallallahu alaihi cikin hadisi ya ce wattala atfin nari na leƙa cikin wuta fara aito sai na ga kaza wa kaza ittala atfin nari fa wajadtu akthara aliha annisa na leƙa a gidan wuta sai na ga mahiya yawan wanda ke ciki jinsin mata ne kaga an riga an yi ta kenan atu alal jannati na leke cikin aljanna fa wajadtu akthara aliha alfuqara'u sai na ga mahiyan wanda ke cikin ta fakirai ne mun gane ko alfukara a ya kamata ko akathara ahliha alfukara ko su zan abin wa qala Allah ta'ala yace kuma wani Allah ta'ala ya ce wannan hadisin wanda na ƙari karantawa wato malam yace wani hadisi musulmi ya hitar da shi a cikin sahihu nashi kitabar riqa babu akasar ahlul jannati alfukara wa akthar ahlun nari an annisa mun gane ko to sai mu koma sama wa qala Allah ta'ala daga cikin hujjojin aljanna da wata an riga an yi su Allah ta'ala na sanya ba mu labarin mugun abin da su auna ke ciki shi da jama'a shi kafirai dan ya nuna mu ma akwai azabar kabari kamun babbar azaba ta ranar gobe kiyama Allah ya ce annaru yu'raduna alaiha guduwan wa ashiya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal azab Allah ta'ala ya ce su fir'auna shi da jama'a tai ana gittu su ga wuta sahiya da marici ana gitta musu wuta sahiya da marici ranar da kiyama za ta tsayu sai Allah ya ce mala'ikun shi ku shigar da jama'a fir'auna in an ce ala hadda shi ciki ala din wane to hadda shi din ciki ku shigar da fir'aun da jama'a tai ashaddal azab mai tsananin azaba kina azaba kabari tana nan amma azaba bayan an tashi ta girma surati gafir aya ta 46 bala ya ce bal adillatu ala wujudil jannati wan nari wa annal jannata wan nara mawjudatani makhluqatani kathira kasiratun jidda ya ce tabbas dalilai bisa ga cewa aljanna da wuta an riga an samar da su suna nan tabbas aljanna da wuta an riga an samar da su a abin halitta ne an halarce su dalilan kasiratun jiddan suna da yawa kwarai min ha. ma zakarar imamu rahimahullahu cikin su akwai abin da imamu ahmad ya ambata wa minha al ayatul lati qulnaha lakum cikin su akwai ayoyin nan da muka ambata muku sai ci gaba yace da imamu ahmad yace faman za'ama annahuma lam tukhliqa fa huwa mukazzibun bil qur'ani wa hadisi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya raya cewa ba a riga aka halicci aljanna da wuta ba shi mai karyata kur'ani ne mai karyata zantattukan annabi ne sallallahu alaihi wasallama wala ahsibuhu yumin bil jannati wan nari ba ma na mai zaton yayi iman da aljanna da wuta yace wannan magana wa kada yakunu fi haula dalal al munharifina wa an gabataccen da suka kauce ma hanyar gaskiya mata'awwiluna masu tawila nasoshin Allah da na manzo la nukaffiruhum ba mu ciya kafire ne karara amma wa kada yakunu fihim az-zindiq cikin su ana samun zindiki allazi yukazzibu fi'ilan wanda ke karyatawa a aikace fa yakunu zindiqan mukazziban ya zan zindiki mai karyata aya Allah mai karyata hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aya kai kai ce ma an karyata shi kenan wannan aqidar mu'tazilanci kenan kenan kaga karanta wannan shi zai sa in in za ku magana da mutum shi wai aljanna da wuta an riga an yi su ko ba a riga aka yi su ba tunda ko ga hankalinmu na dan adam sai mu yi ta ganin ai ba riga aka san adadin yan aljanna ko yan wuta to Allah ya riga ya sani kuma aljanna da wuta an riga an yi su mi ki ba da dalili abinda alkur'ani ki ba da labari abinda hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ki ba da labari cikin su ake fahimta an riga an yi su kuma dan ahli sunna wal jama'a suka bi dan bid'a dabra ya bi karka bi sawun shi karka bi hanyar shi subula ne suke bi yan hanyoyi ne ka bi hanya miƙaƙƙa inda annabi ya bi shi da sahabbai ne sallallahu alaihi wasallam sai wata fakarar malam yayi mata unwani yace as-salatu ala man mata min ahli al-qiblati walau kana muzniban yana daga aqida ahli sunna wal jama'a yin sallah ga duk wanda ya mutu daga cikin musulmi masu sallah sune ahli ahli qibla ma'abuta ahli qibla walau kana muzniban ko da mai zunubi ne shi in dai ba kafirci a tare da shi ba sai kun mai sallah illa iyaka kawai jawabin da muka yi akwai wanda in mahi falala liman mahi falala ce ba zai mai sallah ba su ta yi ba ma za a yi da liman ba a ce kai liman kaza a'a sai ku je ku mai sallah kun gane ko akwai ɗabi'u irin namu irin na gardama da malamai wallahi ba alheri cikin wannan wallahi ba a samun rabo wurin Allah cikin wannan duk inda malami ya ce maka ai kaza matakan ba saban Allah bane to kaka tsaya kai jayyar shi in ka tsaya kana jayayya da shi rayuwar ta kashe dan zai ƙara kamar ta su ga wannan jayayya haka kai kai asara wa man mata min ahlil qiblati duk wanda ya rasu daga cikin ma'abuta alqibla masu sallah zuwa ga alqibla musulmi muwahidan yana mai tauhidi ba same da shirka ba babba mai hidda shi daga musulunci to yi sallah alaihi ana sallah gare shi wannan shine aqida ahlus sunna wal jamaa wa yastaghfiru lahu wa yastaghfiru lahu ana mai istighfari a ce Allah ka gafarta mai wala yuhjabu anhul istighfaru ba a sha makance istighfari gare a ce kar kuma istighfari kar a ba a sha makance istighfari musulmi mai zunubi ai shi hima bukata zuwa ga istighfari wala tutraku salatu alaihi li dhanbin adhanabahu sagiran kana au kabiran ba a kin yin sallah gare shi saboda zunubin da aka san yana aikata a lokacin rayuwar shi zunubin nan babba ne ko ko ya kasance zunubi ne babba mm, karami ne zunubi ne karami ko ko ya kasance zunubi ne babba kuma kenan zunubi babba da karami babban zunubi dai ai shine dama abin magana har yan mata bai bar zina ba har yan mata bai bar shan giya ba har yan kun gane wannan zunubai ne ko kayirci ne aqida ahli sunna wal jamaa a to za a yi mai sallah kuma za a yi mai istighfari da ya ce Allah ya gafarta mu wani saboda bai hita daga da'irar musulunci ba amruhu ila Allah ta'ala can zunubi wannan al'amarin shi zuwa ga Allah ta'ala yake in ya so ya gafarta mai in ya so kuma ya mai azaba sannan ya sa shi aljanna azaba ta gwargwadon laifin shi kun gane ko sai shakarabi ya ce a sharhu ga sharhi ya ce fausatul musulmina idza matu tusalla alaihim wato ko kuma nusalli alaihim ina ganin nuni ce nusalli alaihim masu sabo musulmi in suka mutu za mu yi musu sallah wannan shine aqida ahli sunna wal jamaa al usatu hatta law kanu mubtadi'a masu saban nan koda sun kasance yan bid'a ne tajuzu salatu alaihim yi musu sallah ya halatta lakin lil imami Allah yusalli ala hadha asi amma shi imam liman shugaba na jama'a ko shugaba na daula ko babban limami malami mai falala ga gari yana da dama ya ƙi yin sallah ga mai wannan sabo ya ce ku tai ku mai sallah wani da wani a zaɓi wasu mutane ta su mai sallah ba zai samu falalar sallar liman ba dai a tsawatar da mutane da irin wannan kama annar rasula saboda manya-manyan mutane dama wa'anda ake fatar karɓuwa adda su ne to kawai sai sai a ƙi mai sallar dan tsawatar da masu rai su nisanci irin wannan halaya kama annar rasula sallallahu alaihi wasallam taraka salata alal gali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kima wanda ya zalunci ya dauki wani abu na ganima kaman araba da ya rasu manzo Allah ya kima sallah yace sabai su su mai sallah saboda su suka kai farla annabi sallallahu alaihi wasallam kun gane ko da yadda Allah zai karba addu'a su bata kayyata annabi ba sallallahu alaihi wasallam kamar yau su kuma a ce inda suna nan da yadda za a karba addu'a bata kayyata su ba rajulun ghalla wani mutum ne kawai yayi gululi ya dauki kaya na jama'a kaman araba ya dauka yi nashi Ba mata sai ya mutu wala mai salla alaihi manzo Allah bai mai salla da kanshi ba sai dai yasa sabbi suka mai kala sai ce sallu ala sahibiku ku yi salla ga mutunan ku illa iyaka hadisin malamai na kwasa kowace da rauni amma wannan da an samu dai hadisai sun tabbata wasu mutane masu koma baya sun rasu manzo Allah bai mai musalla da kanshi ba sai sa aka musalla kenan ba haram ne a musalla ba sai dai ba za su samu taliman liman ba sanar tirmizi ya zo da wanga hadisi cikin kitabul jihadi babu ta'azimul gululi babu na ganin girman gululi hadisi mai lamba 2710 sannan sunan tirmizi cikin sunan nashi kitabul jihadi babu gululi shi ma hadisi mai lamba 2848 albani da ifin ضعيفا albani ce hadisi yana da rauni to sai mu ci gaba ko hakanan fi rajulun mata wa alaihi haka hakanan wani mutum da ya rasu ana biya ta yi bashi faƙala sai manzo Allah ce sallu ala sahibikum ma mutanen ku sallah bai sallah da kanshi faƙala abu qatada sai abu qatada yace ana atahammalu dainahu ni na dauki bashin zan biya fa sallallahu alaihi rasulullah sallallahu alaihi sai manzo Allah ya mai sallah da kai wannan ya kasance farkon musulunci gabanin daula ta yi arziki da daula ta yi arziki sai zan duk wanda zai rasu sai manzan Allah ya ce shi zai ɗaukan nauyin biya mai bashi da dukiya ta musulmi kun gane ko wadda yana da haƙƙi cikin ta shi ma sai a ce to za a biya mai bashi ciki wannan hadisi imam bukari ya tarishi cikin kitab al-hawala babun in hala kenan eh, in an abin din bashi a larajin jaza mutum an canza bashi zuwa ga wani mutum bashin matacce in a hala dainal mayyiti a larajin jaza idan an bai da bashi na matacce zuwa ga wani mutum ce zai biya ya halatta ya ce sai gaba ko wani hina an salati alal kuffari shakrabi ce to amma shari'a ta hana min yin sallah ga kafirai wanda ya mutu yana kafiri ba za mu yi sallah ba duk wanda aka tabbatar da yayi ridda daga musulunci yayi sallah ba za mu in mutu ba za mu yi sallah ba bala yi sallah alal kafiri ba za a yi sallah ga kafiri ba wala alal munafiki bala munafiki to wani irin munafiki ne wanga wanda ba za a mai sallah ba da bai mun shi munafiki iri nawa ne iri biyu ne da ƙarfi ake gai inda an sani ba a kunkuri kenan itikadi munafici itikadi mai hidda mutum daga musulunci shine wanda aka san shi da shi in ya mutu ba a mai sallah amma eh, munafici al'amal ha magana za ku yi ku diba takararun da muka ciwo da bayani ya kamata ce ba ku jin tsoro ana mai sallah ko to ya ce to ba a sallah ga kafiri bale munafiki in ya mutu saboda aya ta zo ta tsawace annabi sallallahu alaihi wasallam ga haka yace wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala takum ala qabri kar ka sake ka sake sallah ga wani ɗaya daga cikin su in ya mutu ko tsaye wurin kabarin shi karkai wannan tsayewa adda Allah gafarta mishi Allah ba ko ita ka annabi sallallahu alaihi wasallam wannan aya suratul tauba aya ta 84 asali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah ga wani munafiki karshe sai aka saukar da wannan aya aka hana shi shikenan daga nan ta hana wasalatu alal kafiri wal munafiki la tajuzu kenan sallah bisa gawa kafiri ko gawa munafiki munafikin da ke hidda ka daga musulunci to wannan sallah bata halitta ba wal asi al mubtadi shi mai sabo dan bid'a ma da mafi da'iratul islami matukai yana cikin da'irar musulunci bid'a bata kai ta hidda shi daga musuluncin ba ba mai kafirta shi bace ba bid'a ce mu kafira ba walam najid fiha mukaffiran ba mu samu abin da ke kafirta shi cikin bid'a ba qamat alaihi bihil hujja hujja ta tsayu akan shi to fa innana nusalli alaihi za mu mai sallah kun gane ko saboda mi za mai sallah subhanallah saboda bid'a ba ta kai wadda za ta kahirta shi ta hita daga da'irar musulunci ita ma kenan tana nan baban babban zunubi ko kuma karamin zunubi ko abin da ya kama da haka ko kenan bai ba ce mai kafirta shi in kawo mai kafirta shi ce to shi kenan ba mai ba mai sallah lakin lil imami wa lil alimi Allah ya salli alai sai dai liman ya samu dama da duk malami babba a gari mai falala wanda ake ganin shine madaukaki a gari ire-iren wa'annan malaman to ba su mai sallah la yusalli alai ba shi ke mai sallah ba Allah salli alai uqubatan lahu kada mai sallah saboda azabtar da shi da wannan da tsawatar da na baya waliyar ta idan nasu amma asiyatihi kuma dan mutane su tsawata daga irin wannan lahin da suka yi su hasa don samu addu'a da eh, sallah da addu'a maye mayan malamai da ake fata karɓo addu'a su in kana asiyan eh, eh, in kana asiyan in ya kasance mai sako ne wa an bi atihi in kana mubtari'an in ya kasance kenan wato mai sabo ne ko mai bid'a ne to dan mutane su tsawatu amma su yi tihi daga saban shi in ya zama mai sabo ne wa an tihi su tsawatu daga irin bid'a shi in kana babu tare in ya kasance dan bid'a ne lakin la namna nasa sai dai ba za mu hana mutane ba an yi sallu alai cewa su su su mai sallah kenan mayan malamai ba su su mai sallah mun gane ko bal naqulu lahum sallu alai za mu ce mutane ku tai ku mai sallah amma ba liman cikin mai sallah na babban malami na gari babu shi cikin mai sallah kenan karanta wannan yana da fa'ida gaske yanzu yau dan dauda na iya mutuwa garin maradi idan dan dauda ya mutu garin maradi a ungogo kaga an ga damaciya a jawo liman ya mai sallah saboda dan gidan alhaji wani ne ko saboda dan gidan liman wani ne ko saboda yana da zamanta da su liman ko yana da kaza ko wani abin da ya kama da haka ko ba haka ba to ka karanta wannan yana da amfani sannan wasu na iya ruro ta su ce dan daudin za a ma sallah kafiri ne ko ba haka ba karanta wannan shi na da amfani nan ne za ka ce a'a shin mine ne ayyukan shi a cikin rayuwar shi banda daudin yana yin wani abu na kafircin da ya hidda shi daga musulunci shi dai daudu da shi da zina duk fasikanci ne ira ce ko ba haka nan ba to shi ne amfanin karanta aqida ta ahlus suna jamaa in ka ki karanta ta to sai ka gan ka cikin aƙida ta wasu batacci kana aiki da ita saboda baka zo ka karanta aƙida annabi da sahabban shi mun gane ko ko karanta baban haila ai eh, yana da amfani kuma dan ka karantar da matarka eh sai za mu koma cikin fiqh sunna mu dauko wasu bayanai game da sallah bisa ga masu saban nan wanda ba sai daga musulunci ba a cikin fiqh sunna a cikin wato maganar jana'iz da ya zo ga sallah ga masu sabo sai ce jamhurin malamai sun tahi kenan zahaba jamhurul ulama ila annahu yusalli ko yusalla al gal jamhurin malamai mahiya yawa sun tahi akan cewa ana yin sallah ga gal kenan wanda ya yi gululu ya dauki duke jama'a kaman araba shi har sai riga ya dauka ya tashi da kuma wa qatil nafsi da wanda ya kashe kai ne wasa'irul usatir sauran masu sabo duk ana musu sallah kun gane ko amma wa ke musu sallah ma ba ba dai mahiyitan malamai na gari ba kun gane ko sai ka ce kalan nawawi imamin nawawi ya ce in kalal qadi qadi iyad ya ce mazhabul ulama ka fatan mazhabin malamai baki daya as-salatu ala kulli muslimin wa mahdudin wa marjumin wa qatil nafsihi wa waladin zina mazhabin malamai baki dai yin sallah bisa ga dukkan musulmin da ya rasu inda yana cikin da'irar musulunci da wanda aka tsaida ma haddi kamar wanda za a cewa a mayar ya mutu maza Allah ya taɓa sallah ga wata mace da aka mara jamu kun gane ko haddin nan ko ko bulala ko kaza an taɓa maka haddi ka rasu ko kaza sannan da wanda aka mara jamu shi ma bayan an yi rajamu kenan za a mai sallah da wanda ya kashe kanshi a mai sallah wani ya kashe kanshi manzo Allah ki mai sallah man dai ya tsawatar ne sauran mutane can su tai su mai sallah da dan zina ana yi mai sallah in dai shi musulmi ne kun gane ko kenan abin da aka rawaito cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lam yusalli ala galib bai salla ga eh, wanda yayi gululi ba wa qatil nafsi da wanda ya kashe kanshi fa alahu lizajari manzo Allah ya aikata haka dan tsawatarwa an hadal fi'il game da irin wannan aiki kama imtana an salati alal mudayyin kamar yadda ya yin sallah bisa ga wanda ake biya bashi kun gane kenan wannan wa amara wa amarahum da salatu alaihi amma sai umarci sahabbai su mai sallah amma shi dai abba zai ba to bari bi abubuwan da Hausa dan mu kai karshen su mu ci gaba ya inganta daga Ibrahim an-Naka'i tabi'i ne shi cewa su ba su kasance a zamanin su ba suna hana yin sallah ba ga ɗaya daga cikin ma'abuta alƙibla musulmi wanda dai bai hita daga da'irar musulunci ba da wanda ya kashe kanshi duk suna yi mai sallah kuma lalle shi ya ce abin da ke na yin sallah bisa ga wanda aka mara jamu wannan shi aka sani sai dai eh, manyan malamai ba za su yi ba kuma ya inganta daga katada ya ce lalle shi ya ce ban taɓa sanin wani ɗaya ba daga cikin ma'abuta ilimi ya nisanci cewa a yi sallah eh, game da wanda ya kashe kanshi ga wanda ya faɗi la ilaha illallah kenan ko kashe kanshi ko wani zunubi dai in dai ya faɗi la ilaha in dai wanda yake aiki da la ilaha illallah kenan mai tauhidi zunubi bai hana mai sallah kuma ya inganta ga ibnu sirini shi ma tabi'i ne yace barraski dai daga cikin sahabbai ba da ke ganin laihi ne yin sallah basa ga wani ɗaya daga cikin ma'abuta alƙibla da wanda ya rasu yana sallah eh, eh, to za a mai sallah ko da yana yin zunubi in dai ba kafirci ba kuma ya inganta daga ada'u shi ma tabi'i ne cewa lallai shi yana yin sallah ga ɗan zina in dai musulmi ne dan kasance uwan shi zina ce suka suka haihuwa in dai shi musulmi ne iyarsa na mai sallah kuma yana yin sallah ga uwar ɗan zina ce ta taɓa yin shege yanzu ta rusa a mata sallah in dai musulma ce za a yi mata sallah kun gane ko kuma yakan yi sallah alal matala'inina matala'inaini bisa ga wanda suka yi la'ani miji da mace sun taɓa yin la'ani shi ya je hita da zina ita bata yarda ta yi zina ba suka zo aka yi la'ani ta yi rantsuwa hudu karshe ta yi adda Allah ya fushi da ita in har gaskiya yi shi rantsuwa hudu karshe ce Allah ya tsine mai albarka ciki da wannan in har ƙarya mata la'ani kenan to su ma ɗayan su in yi su ana mai sallah tunda shi la'ani wato ba kafirci bane muna ganewa da bisa ga wanda aka ma kaudu kenan ya ji ma wani shi aka shi kuma wurin yi mai kaudu ya rasu a mai sallah da wanda aka ma rajam ya mutu ana mai sallah da kuma wanda wato ya gudu daga hilin yaƙi wanda an haramta gudu a hilin yaƙi bayan ya ruga sai aka kashe shi shi ma ana yi mai sallah don ruga zulubi ce ba kafirci ba a ta'o ya ce ban taɓa barin sallah ba ga duk wanda ya rasu a kan tauhidin la ilaha illallah ya ce shi yasa Allah ta'ala ya ce min ba'ad ma bayyana lahum annahum ashabul jahim kar ku sake ku istighfari ga matacci bayan sun bayyana gare ku su yan wata ne to duk wanda ya rasu bisan tauhidi ba yiwa ka ce dan wuta ne yanke ko kun gane an samu daga abi galib ya ce na ce ma abi umama albahili idan mutum na shan giya shan ana mai sallah in ya mutu ya ce eh ana mai sallah ai za ta yi wata rana ya kwanta bisa wata shan huda ya faɗi la ilaha illallah ba gufira lahu ya zan an gafarta mai kenan shan giya dai ba kafirci ne ya inganta daga hasan al lalle shi ya ce ana yin sallah bisa ga duk wanda ke akan tauhidin la ilaha illallah kun gane kuma yi sallah a alƙibla har ya rasu akan hakiki abin da yake kawai ita sallah ceto ne ga wanda ake ma sallah Allah samun mun fahimci wannan babin da ke ba alhamdulillah to sai mu ci gaba ke to sai khatama wa dada littafi ya kare in ba dan as'ilan can da za su biyo baya ba sai a ce da gaba ma karatu ya kare to sai dai akwai as'ila wanda ke da dama wanda mun karanta su kenan su samu karatu na tai sai malam ya ce intahaina walhamdulillahi rabbil alamin wa bi hadha al mururi asare narju an nakuna qad istafadna wato yace to mun kare jama'a to madalla to na da muka tsaya wa kirge da yadda muka za alkhatama cike cikewar littahi haina walhamdulillahi rabbil alamin mala ce to mun zo karshe godiya ta tabbata daga Allah ubangijin ta halakai wa bi hadal mururi asare narju an na kuna. nakuna ta istafadna da wannan shudewar da muka yi da sauri muna fata cewa mun amfana cikin risalan nan wa usi nafsi wa iyakun bi taqwallahi wal ikhlas lahu ina ma kaina wasiya kuma kuma ina muku wasiya da dukkaninmu mu ji tsoron Allah kuma yi ikhlasin ibadan nan zuwa gare shi wal jiddi da yin kokari fi tasiri da ilimi cikin neman ilimi mu yi kokari cikin samun ilimi cikin neman ilimi cikin laliban ilimi bubu malamai mu tai garin da duk mu samu shi wa tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ina ma kaina wasiya ina yi muku wasiya da baki ɗayan mu mu za a kan roƙo da littafin Allah da sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam wa manhaji salfi salih da bin tafarki wato na tsarin karantarwa na magabata nagari kenan salfi salih magabata salihai kenan in za mu karanta hadisi kamar mu ce ga ma'anar shi mu aikin su mu yake fassara mu hadisin su a faɗa su mi suka fassara hadisin in aya alkur'ani ce in ta kira yin wani aiki sai mu bincika mu ga ya suka aikata aikin ya suka fahimce ta irin fahimta sai mu tsaya nan wa ana malam yace ni an sahukum bi hifz hadha alkitabi alazimi asagir alhajami alkabir alqadari yace ina muku nasiha da har da ce wannan littafi wanda yake mai girma wanda amma wato jikin littafin in an kalle shi karami ne amma kuma wajen kima wajen daraja littafi ne mai girma saboda abin da ya kunsa na mazhabin ahli sunna wal jama'a wanda shi zai tseratar da kai a gobe kiyama kaga ayawarin ka ba abin da ya girman shi saboda ya kunso wato karantarwa ta littafin Allah da sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam usikum ina muku wasiya bi hifzihi wa tafahumihi da ku yi ƙoƙarin har da ce abin da ke ciki ko yaushe ya zan in kan motsa ka iya kawo abin da ke ciki a cikin kwakwalwarka ka iya tunano abin da ka karanta ciki duk da matsala ta gitto to abin da ka karanta cikin shi inda ya shahe shi ka iya tunawa wata fahimhi da ƙoƙarin fahimtar manhwar littafin wa minhu tantaliquna ila ma huwa awsa'u minhu daga karatun wannan littafi ku iya cira ta zuwa ga wani littafin da ya hishi hwadi zuwa ga wani littafi da ya hishi girma minhu wanda ya hishi girma min kutubil aqaid daga sauran littattafai na aqida allati dawwanaha aslafuna rahimahumullah tabaraka wa ta'ala wanda yake magabatan mu mayyayen malamai sun rubuta su wanda muna fata Allah ya ji kansu da rahamash tabaraka wa ta'ala sun rubuta littattafai manya manya mujalladi biyu ko mujalladi sama ga haka to karanta wanga dan karamin littafin na taimakon ga fahimta shi babban in ka tai karanta shi wanda magabatan mu sun rubuta li ilmihum bi makanatil aqida saboda sanin su ga matsayin aqida sai suka kai kawa suka yi rubutu a gehenta wa makanata hadhihi al-usul al-azima da sanin matsayin wannan usul na aqida da ke da girma a girman daraja a tayyar addini wa qad taqaddama an ahmada hakika ya gabata daga imam ahmad cewa anna man akalla bi asalin min hadhihi al-usuli duk wanda ya bar ɗaya daga cikin wa'annan usuli ɗin ba huwa laisa min ahli sunna bai zan daga cikin ahli sunna ba to kenan da mutum ya aikata wani abu da ke sabanin ga sai ka ce to ka fasa ki hanyar sunna in ma da kuskure ne kai in ma da gangan fa yumkinu an taj'alu mithla hadhihi al-usul miqyasan lil fariq bayna sunni as-sahihi wa bayna al-mubtadi yana yiwuwa ku sanya wannan usulu din da kuka karanta ga usuli din da ke ciki daya biyu ga karshen nan ku sanya su zan abin au mai rabewa tsakanin ahlus sunna na kwarai ingantacce bambancin da ke tsakanin shi da bid'a mun gane ko walau hasaba nafsahu wa kala nafsahu fi ahlus sunna ko da dan bid'a ya liƙa kanshi ya lissafa kanshi cewa shi cikin ahlus sunna yake ko dan bid'a ya lissafa kan cikin ahli sunna kaka za kai ka gano bambancin shi da ahli sunna da wanga usuli din za ka gane shin bisa su yake wajen kafirtawa bisa wanga usulin yake wajen imani da aljanna da wuta bisan haka yake imani da alkur'ani ba halitta ba ne bisan wanga yake kun gane ko da wannan ne duk ka auna da yayi magana da yayi wa'azi da ka saurari wa'azin dan bid'a to da wannan usulin za ka auna shi da inda ka je yana karyawa an ga usulin din ce to wanga dan bid'a ne ko kun gane wannan kenan da ka je yana kafirta sahabbai wanga dan bid'a ne wannan kenan da ka je yana suka halifanci Abubakar da Umar wanga dan bid'a ne duk da wanga usuli tun daga farko da Imam Ahmad ya kawo hayan nan da su ne za ka aunawa ka gane dan bid'a bambanci shi da dan sunna ka san wani sai sauraro azibai bambance bai gane ma dan bid'a da dan sunna to wannan da su ake bambance su ba da daɗin baki ba ba da salon wayo ba a'a nassi daban na shari'a sannan salon kalab-kalab da baki na wayo kuma daban malam ya ce fa inna bi hazihil usuli ku sani da wannan usuli din ne yugarbalu wa yufarraqu bayan ahli sunnati wal jama'ati da wannan ne ake rabewa wannan usuli din da su ake raurayewa yugarbalu yi garbalo ake rauraya garbalo maraurayi kenan mun gane ko kun san maraurayi matankadi matankadi wannan da shi ake raurayewa da shi ake rarrabewa tsakanin ahli sunna wal jama'a da ba su ba da mutum ya karya ɗaya daga cikin wannan sai ka ce dan bid'a sai ka in ɗan da ya karya ɗayan sai kaga ya tafi yana ya tabbatar da sauran sai ka ce to nan kuskure malami kun gane ko kenan tuba taban baki wannan sukan samu wanda ba da gangan ba amma da wannan ne ake rarrabewa wa ta'rifuna anna min usulihim kuna sanin cewa lalle yana daga cikin usuli din ahli sunna wal jama'a alwala wal bara cewa duk wanda zaka so zaka bashi goyon baya sai ya tabbata bisan tafarkin ahli sunna wal jama'a yake musulmi ne mumini wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd mun gane ko wanda ke waliyin ku Allah da manzan shi da muminai haka ayoyin alkur'ani ya suka nuna ko wanda duk za ku yi bara'a da shi dan bid'a da kafiri saboda mi saboda barin hanyar Allah da manzo kenan dan bid'an da bid'a shi bata kafirta shi ba irin bara'a da za ka yi da shi daban da kuma dan bid'an da bid'a shi ta kafirta shi shi kuma tashi daban kenan kowane ya ta hanyar da yayi wancan ya hita hanya duka ya hita daga musulunci wanga yana cikin musulunci amma ba bisa manhajin annabi da sahabbai ba kun gane ko wa min usulihim yana daga cikin din ɗinsu bugu da ahlul bida'i. kiyayya da yan bid'a hushi da yan bid'a wa tahziru minhum da tsoratar da mutane tsawatar da mutane daga karban magana yan bid'a wannan usul din yana daga cikin usul din ahlus sunnah wal jamaa wa haka adadun azimun wa haka adadun azimin min a'immatil islam hadal asala adadi mai yawa na malamai a imma na musulunci sun hakaito wannan asalin wa ruhu kuma sun tabbatar da shi cewa daga cikin usuli din ahli sunna wal jama'a alwala wal bara in kaunace ka dan kana kaunar Allah da manzo dan kana basa turuba ta ahli sunna wal jama'a in tsane ka saboda ka tsani wannan hanya amma ba ni ka kawai dan abu na tsakanin mutum da mutum laihi na tsakanina da kai daban mu yi cinikin gona mu yi tarewa ni da kai ka zo ka saba ma Allah an sallama mana ka sai ga nan wato tsakanina da kai ne ina so ina iya yahi maka tunda haƙƙi ne na tsakanin na da kai san yahi maka in yaso can sai in barka tsakaninka da ka da ka saba doka in an yi ta yi kai tukumbar haka ga ko in ka tuba kuma tsakaninka da Allah sai yahi ma wannan kenan sannan fa nas'alullah mala yace muna roƙon Allah an yi sabbitana wa iyyakum ya tabbatar da mu da mu da ku baki dai ala dinihi wa hadaihi wa ala sunnati nabiyihi sallallahu alaihi wa sallam muna roƙon Allah ya tabbatar da mu da mu da ku baki dai bisa ga addinin shi da shiriyar shi ya tabbatar da mu bisa sunna annabin shi sallallahu alaihi wasallam wa alal iltizami bi hadhihi al-usuli allati awradaha hadha al-imam fi hadhihi ar-risala as-saghirati al-hajami al-kabirati al-qadri ya taimake mu da lazumtuwa da riko da wannan usulu da muka karanta su wadda wannan imam imam ahlu sun dawar jama'a imam ahmad ya kawo su cikin wannan risala wadda take yar karama ce ga girman ta yawan kalle ta amma mai girma ce a daraja yan kalle mun gane ko kuma wa faqana Allah wa iyyakum Allah ya bamu dace mu da ku lima hibbu warada game da abinda duk yake so yake yarda da shi wa sabbatana kuma ya tabbatar da mu ala sunnati bisan sunna bisan karantarwa annabi wal huda tabbatar da mu bisan shirya inna rabbana sami'u du'a lalle ubangijin mu mai jin addu'a ne wa llaha dinakum wa amanatakum muna ba Allah ajiya addinin ku da amanarku ma'ana Allah ya tsare mu addinin mu da da amanonin mu to littafi ya kare sai as'ilatul darsi an gane ko wa ke hira bayan hage sai as-sa'ala al-awwal tambaya ta farko malam yace za ta yi wani ya zo yi tambaya yace hal man yaruddu tafsira ibn abbas fi qawlihi ta'ala wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafiruna suratul ma'ida aya ta 44 yace shin wanda duk ya tunkuɗe tafsirin ibn abbas ya halbe shi da ƙawa na fassara ayat da ke cewa duk wanda bai hukunci da abin da Allah ya sabkar ba wannan kafirai ne waga a suratul ma'ida shin wanda ya tunkuɗe wanga tafsiri na ibnu abbas wa ya kulu yace ce al'ayatu ala itlaqiha aya tana akan itlaqin ta kawai mutum kafiri ne ya hita daga musulunci wala yajuzu takhasisuha yace ba ya halitta a kasasi ayat wal hakim bi ghairi ma anzalallahu kafirin mutlaqan yace duk wanda yayi hukunci da abinda da ba Allah ya saukar da shi ba kafiri ne mutlaqan ba wani magana shin wanda ya haka hal yu'tabaru hadha ar-rajulu min al-khawarij shin wanga mutum ana iya daukar shi cikin layin khawarijawa kun ji tambayar yace al-jawab to ga amsa yace la shakka anna hadha maslakul khawarij babu makawa lalle wannan ita ce hanyar khawarij shine usulubin khawarij fallazi yukhalifu a'immata tafsiri wa ala ra'sihim ibnu Abbas? wa yukhalifu a'immatal hadisi was sunnati wa a'immatal aqidati wal manhaj as-salafi fi misl hadhihi al-ahkam al-khadira wa hadhihi babu makawa wannan hanya ce ta kawarji duk wanda zai saba ma shugabannin tafsiri wanda kan gabansu akwai abdullahi dan abbas duk wanda ke saba ma a imma cikin ilimin hadisi cikin sanin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam yake saba ma a'imma manyan malamai a aqida yake saba ma manhaji na magabata na gari sahabbai da tabi'ai da tabi'i tabi'ina cikin misalin irin wa'anga hukunce hukunce masu hadari na kafirta mutum da wa'annan usulu masu girma to fala shakka annahu qad ikhtara tariqan ghayra tariqati ahli sunnati wal jama'a wa manhajan غير منهج أهل السنة والجماعة وغير منهج الراسخين في العلم yace hakika wannan ba shakka ya zaɓi wata hanya wadda ba hanya ahli sunna wal jama'a ce ba sannan ba manhaji ne na ahli sunna wal jama'a ba wannan wani manhaji ne wanda ba shi ne na ahli sunna wal jama'a kuma ba manhajin tabbatattu cikin ilimi bane a addini kuna ji ko sai ce fa yajibu ala ulai an yatubu ila Allah ta'ala wajibi ne yana zama dole bisa ga irin wa'anga masu yin tafsirin da ya saba ma rayuwar sahabbai da tabi'ai a bisa irin wannan mas'ala mai hadari su tuba zuwa ga Allah ta'ala fa bin Abbas tarjimanul Qur'ani bin Abbas shine tarjimanul Qur'ani kamar yadda manzon Allah ya same wannan wa hibr wa hibr hazil umma shine babba malamin tafsiri a wannan al'umma wa sallama lahu kibarus sahabati manya-manyan sahabbai sun sallama mai sun tabbatar da shi imama ne a tafsirin alkur'ani mai girma sallamu lahu bi imamatihi wa jalalatihi wa faqihihi fi dinillahi azza wa jalla sun sallama mai game da zaman shi ya zan jagora a tafsiri sun sallama mai zaman shi madaukaki a tafsiri da zaman shi yana da zarhin fiqihu game da sanin addinin Allah game da sanin littafin Allah azza wa jalla wa qala alahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil fiqihi fid dini hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mai adda ya roƙan mai Allah game da Allah ha mai fikihu ya zurhu mai ilimi game da addinin nan subhanahu wataala wasara ala nahjihi immatul islam al-mu'tabarina al-mu'tabarina hakika a'imma manya manyan malamai a musulunci sun sallama ma Abdullahi da sun bi irin tafarkin shi malaman da ake yarda da su ake kilga su a matsayin malamai ne ta yin musulunci wa khalafa da khawarij khawarijawa kawai aka samu suka saba mai bi tafsiri hadhihi al-aya wajen tafsirin wannan aya wa gairi hada watanta khawarija kadai suka saba mai to kenan idan khawarija kawai suka saba mai idan wani ya kama irin hanyar khawarijawa ko da bai ce ni khawarij ne ba to kawai shi khawarij ne a aikace kuna ganewa sai shakarabi ya ce walaysa bi garibin min ahli bidai bai zan abu bako ba bangaren yan bid'a an yi khalifin sahabata ka gansa sun saba ma habbai bal an yi khalifin kitaba wa sunnati wa sunnata kama ga sun saba ma littafin Allah da karantar karantarwar manzo na'am yace wa ana azkuru yace zan ambata muku cewa annar rasula sallallahu alaihi wa sallama wasafa al-khawarij bi annahum ahdasul asnani sufaha'ul ah-, ahlami yace tabbas ina tunawa cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya sufanta mu kawariji da cewa su za ka same su masu ƙananan shekaru ne wawaye ne a hankali bangaren hankali wawaye ne ƙananan yara ne masu wawan hankali kawai abin da duk inda suka kwakwalwa su ta buga kawai sai su mai da aya a can waje mun ji wannan ko wannan hadisi bukhari ya hitar da shi mai cewa masu ƙananan shekaru ne wawaye ne a hankali bukhari ya hitar da shi cikin kitabul manafiq babu alamatun nubuwwati fil islam inda annabi ambata zuwan khawarijawa kamin su bullo duniya arabtu mala yace duk kun san wannan yace wallazina yufassiruna hazihi tafsira duk wanda ke irin wanga tafsirin a yanzu su karanto irin wannan aya duk su kafirta mutane je shugaban kasa wani ma kafiri shugaban kasa saudiya kafiri ne na kuyat ma kafiri ne wane ne kafiri ne wanda ke yin wannan za ka same su kamar yadda hadisi wasu matasa ne da suka rana shi ya ce za ka same su fahaɓul ahalami hudu sa'ul asnani za ka same suna nan kamar yadda annabi hudu masu wauta a hankali sannan kuma masu kananan shekaru war rasul alaihi salatu wassalam ya kulu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa halaku ummati ala yadai ughaila matin sufaha al ahla halaka al ummata za ta samu ne bisa ga hannun wasu matasa wawaye a wannan shi ma hadisin imam bukhari ya shi cikin nashi kitabul fitani babu qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam halaku ummati ala yadai ughaila matin sufaha kun gane ko mala ya ce al'ana ya kuluna yanzu za ka ji kawai ya kuwa ashababu ashababu asawatu matasa dai matasa dai wayewa dai wayewa dai ahlakul umma ya ce wangadi sun halakar da al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam adkhaluha fi fi dawamati sun sanya al'umma annabi sun shigar da cikin dawama fi matahatin in an ce matahatin fi matahatin fil aqaid fil ahkam fil dima'i fil amwal ahalikul ummati eh, dinan wa duniya ce sun hallaka al'umma annabi sallallahu alaihi sun sanya ta ta zama ta dawwama cikin dimuwa da hallaka kun gane ko cikin bata da hallaka gehen aƙida gehen hukunce hukunce gehen jinainan mutane gehen dukiyoyin mutane sun hallaka al'umma a addinin ta da harkar ta. ka lura ka gani da ka dibi an a yanzu duk inda ka dibo duniyar an liƙa wuta ana toye dukiyoyin mutane ana zuba da jinenan mutane duk matasa ne aka yi amfani da su ana kuma wai sai ka ji ana Allahu akbar ka ji ana la ilaha illallah kaga kenan duk musulmi ne amma kafiran tura suka yi amfani da su suna kone dukiyoyin su, suna zuba da jinenan su da su, da da da haka nan ne ko ba haka ba ba magana ka kadiba littafin gaba rubutun bana bane amma ya daidai da abin da ake yi a bana maza Allah ya faɗi magana ga tun shekara dubu da ɗaruruwa da suka wuce amma ta daidai da abin da ke faruwa shekara wagga ta dubu ta dubu biyu da sha ɗaya shekara ce wadda za ta bar tarihi wanda sai an ɗora karantar da shi a cikin lakwal lakwal wanga abin sai an karantar da shi a cikin lakwal lakwal yadda ko san ana karantar da tarihin yakin duniya na ɗaya yakin duniya na kaza to haka za a ɗora karantar da wannan shekaran zagga zagga ta duniya baki dai kun gane ko to gashi nan kwace hankali tana nan cikin musulunci in dai an bi shi a tsari nan matahatin din nan idan muka dibi mu'jamul alwasid mu'jamul wasid yace matiha fulanun yace matahan kenan masdarin matahan dalla wagawa kenan ya bace ya halaka kun gane ko sai kuma yace tamataha shi kuma tamataha anhu kenan ta gafala wal qawm taba'adu kenan ka zarrab ne kenan ko an fasara wannan an fasara da wancan na sama sai ya zan wato sun sa al'umma ta dawwama a cikin bata da hallaka nan ka ta dawwama cikin rabkana daga abin da ke da nisanta wato abin da ke alheri gare ta sannan nan kuma tamattaha tahayyara sai fasara shi tahayyara wata hammaka kenan hauka hauka da dimuwa mun gane ko to malam ya ce kenan sun halaka al'umma sun sanya ta da woma a cikin hallaka da bata gehen aƙidar musulmi da gehen hukunce-hukuncen shari'a da gehen jinainan musulmi da musulunci ce a tsari da gehen dukiyoyin musulmi sun halakar da al'umma kaf da wannan kalmar ta matasa dai matasa dai an yi amfani da matasa ta sun halakar da al'umma kaf dinan wa duniya a addini da bangaren duniya wanda ya ce fa ana ara hadal hadha alhaditha ya yahmiluhu ala bani umayya ce ni na ganin wannan hadisin sai wani sashen su yana ɗaukar shi akan bani umayya da bani umayya yake walakin ara annahu yaltaqi ma'a hadisi wasf al-khawarij bi annahum ahdath al-asnan subha al-ahla ce ni kawai na ganin wannan hadisin yana tare da hadisin da manzo Allah subhanahu wa ta'ala cewa za zaka same su masu kananan shekaru wawaye a gehen hankali muna tare da ku malam ya ce to falauta na wala shababan min ƙureshin ko da dai wanga hadisi yana nihin matasa na ƙureshawa saboda can cikin hadisin a hadda ambatan ƙureshawa ya ce to amma la ya filitu min hugairu babu wani matashin da zai kuce daga cikin hadisi wani matashi ya shigo ciki inda ya bi irin wannan hanyar kun gane da sauran matasa inda sun shiga wannan irin hanyar to sun shiga ciki bayan da hadisa. kama ya yace hadisin nan kamar yadda na ce kama kultu lakum kamar yadda na gaya muku kima ma hadisi wasfil khawarij yana tare da hadisin da ke subanta khawarijawa cewa bi annahum ul asnani ul ahlami cewa su za ka same su masu kananan shekaru wawaye a bangaren hankali uquluhum sakhifa za ka samu hankulan su ba su ka ba wa min sakafim yana daga cikin rishin cika hankalinsu annahum la ya'ba'una bi tafsir sahabati zaka same su basu damu ba da da sahabbai suka fassara qur'ani wala bi fiqh sahaba basu damu ba da fiqhun sahabbai wala bi fiqh ulama'il umma basu damu ba da fiqhun manya manyan malaman al'ummar musulunci wala bi a'immat ahli sunnati bale su damu da a'imma shugabannin ilimi a gehen um, ahli sunna wal jama'a a'a shaqqu lahum tariqan kawai su sun caga ma matasa wata hanya daban wadda ba nan annabi ya ba ba nan sahabban shi suka ba bal na kulu bala ya ce za mu ce saru masara ula'ikal khawarija ko masara ula'ikal khawariji ko yana eh, madafa ilai sun bi irin hanyar da khawarijawa suka bi allazina wasafahum ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah ya sifanta su da cewa bi annahum ahdasul asnani sufaha'ul ahlami manzo Allah ya sifanta su da cewa masu kananan shekaru ne kuma za ka same su wawaye gefen hankalin su qalu malamai suka ce an ce alguwailimi alguwailimu wal gulayyimu wannan kalma ɗayan wannan kalmomi guda biyu yi talaku ana italakin shi ala naqisil aqali bisa ga wanda ke da karancin hankali ke da na ƙasa a hankalin shi kun gane ko kenan matasan da suna da karancin hankali wanda dukke ya kasance na kisul akali dini yana da na ƙasa a hankalin shi yana na ƙasa a addinin shi shi ake sufantawa da guwailimu ko kuma gulayyimu ya ce ha'ula'i hazihi sifatuhum bi sarahatin ya ce wa'anga wannan shi ne sufofinsa ƙarara ya ce fa nas'alallah to muna roƙon Allah an yi afiyar ummata min sharrihim Allah ya kare wannan al'umma daga sharrin su wa inda hum jawasi wa umala su malamai wurin su sai kai suna sufanta su da kawai yan korai ne na kafirai kaza kaza kaza su kuma suke basa mazhabar kahiran wa wa sai ta zane shine wannan dugu dugu ne har zuwa karshe wani faran nasu min al'ulama yace kai malamai sun tahi wa rabatuhum bi sufahal alam an bar yanzu kawai ba wanda ke tare da wannan matsasa sai wawaye da aka ɗauka malamai su ko masu wauta masu wauta ne a hankali a dasal asnani su kadai ke tare da su suna ba su fatawa da jahilci wa bi matil bid'i sai shugabannin bid'a ke tare da matasan wa dalal shugabannin bata min al khawarij wa rawafid daga cikin masu aqida khawarijawa da aqida rawafid su kadai suka yi saura malamai masu kira zuwa ga mazhabin ahlus sunna wal jama'a sai suka zan ba su tare da su to wannan mas'ala an gari ta sai as-su'al ath-thani sai tambaya ta biyu hali ya ce hal ya tullaba da ilimi ilimin a sukutu an da ati shin ko ya halatta gare mu ko muna da dama mu ɗaliban ilimi mu yi shiru game da ambatan yan bid'a wani rabbi tullaba wa shababa kenan mu tarbiyyanci ɗaliban ilimi da sauran matasa alama na hajji salaf basu ga manhajin magabata na gari amma duna zikirin mubtadi'ati bi asma'ihim ba tare da muna ambatan yan bid'a da sunayensu ba kun gane sai ma da ce aljawab to ga amsa ya ce wallahi na bi awsafihim wa na bi asma'ihim amma idza da atal haja ya ce wallahi za a ambaci yan bid'a da sufofinsu kuma wani lokaci za a ambace su ma da sunayensu karara amma idan ya zan bukata ta kama kenan ba koyaushe ba yace fa'iza ta sadda fulanin lizza'amati wa qiyadatil ummati wa shababi wa jirruhum ila al-batil yuzkaru bismihi sadda duk wani mutum ya jagoranci bata ya jagoranci al'umma da matasa ya ja su zuwa ga bata to a lokacin in za a halkar da mutane game da shi sai an ambaci sunan shi ya ce iza da atil hajatu inda dai bukata ta kama ila zikir smihi zuwa ambatan sunan nashi fala da min zikir simi in har haka ta kama to ba makawa ka sai ambaci sunan shi amma in bukata ba ta kama ba to bai kamata ka ambaci sunan shi ba balle ma wajen ambato sunan nashi akwai kuma wani hadarin da zai biyo baya mun gane ko akwai lokacin da za ka ambatan sunan dan bid'a babu wata matsala akwai lokacin da ambatan sunan shi zai jawo kuma wani abu to kenan mai da'awa dai koyaushe zai dora lura da abin da yake faɗi malai ya ce bil munasaba dangance da wannan gaba ta kama ta magana ya ce zan baku labari ahadu salfiyina fi misra wani ɗaya daga cikin masu biyan mazhabin salaf a misra kana ya darrisu ya kasance yana karantarwa wa haka za umumatin umumatin yana karantarwa akan yan bid'a yana karantar da wato ganar da ɗalibai hanyoyin yan bid'a da tsawatar da su su nisance sai yana magana akan umumu bai hiddo wato karar bai ambace su da sunansu ba fa ma yafhamuna ba su fahimta kawai ana tattahiya summa bada yusarru bil jama'ati wa bil ashkhas sanan da sai shiga yana bayyana sunayen jam'iyyu kungiyoyi da aka sa da sunan musulunci amma na bata wa bil ashkhas da sunaye kamar ambatan yan tabaligi ambatan ikhwanul muslimina yan batan wane ne wanda yake sun yi kungiyoyi da sunan musulunci amma manhajin su ba na ahlus sunna wal jama'a ne ba kun gane ko ciki akwai manhajin khawarij wanda yake bisa littattafan sai da kutub ne suka gina kungiyoyinsu suka littattafan sai da kutub da sasan albanna dukkaninsu ne bisa manhajin khawarij ne suke qalu lish ya shek da yazo yana bayyana da sai suka ce ya mala ma allamtana min al-awwal a shekarar farko ba karantar da mu ba kenan kai sabo ne kala sai ce ana kuntu otikum kathiran min durusi kina na kasance na karantar da ku darsa kuma sai yawa na sha shigowa in karantar da ku wa da kuma kaza ha in ce muku kaza wa da kuma kaza in ce muku kaza kalu suka ce wallahi ma fahimna wallahi ban fahimta yau dai mun gane mun gane ko ya ce darasna kitab al-firaqi wal mazahibi wa hafiznahu hifzan mun karanta littattafai masu ɗauke da aƙidodi daban-daban da mazhabobi daban-daban mun hardace su irin yadda ake so a hardace mun gane wa ma zikiru al alfiraku almu'asaratu muasaratu at-tabligu wal hiwanu wa gairuhu yace amma sai zan duk ciki ba a bayyana mu um, firaku firaku ba jama'a jama'a ba irin na wanga zamanin a ce jama'a kaza ga aqidar ta jama'a kamar a ce tabligi ga aqidar ta ikhwanul muslimi ga ga manhajin su da wanin su ma zakarhum al ulama malamai sun zo ba su ambatan su kawai sai da su karantar da mu umuman su ci gaba ko kun gane suka ce fama na rahu mubtadi'a da mu sai muke ganin ba yan bid'a bane ba mu taba tunanin su yan bid'a bane hatta ana ala halihim har sai da muka leki halin su wa darasnahu muka karance su fara aina darurata zikirin sai ma ga ashe darura ne ma a ambace su dan a gane darasi in ma ambace su ba karara ya za a gane darasin kun gane ko malai yace alhamdulillah yani almashayikh yace godiya ta tabbata ga Allah yace malamai allazina kanu ya tahashuna zikirahum wa'anda suka kasance ba son su ambaci wa'annan firaku firaku din da sunayensu jama'a jama'a din da sunayensu ko su ambaci wani dan bid'a da sunan shi mai batar da mutane saru yanzu sun dawo sun zan yusarrihuna ya samayi sun kasance suna bayyana yan bid'a da sunayensu yace wallahi alhamdu godiya ta tabbata ga Allah kenan shakrabi ba shi kadai ne ba akwai wasu malamai ma da ke basa irin wannan a bayyana mutum da sunan shi in ta kama wa hadha wajibin yace wannan wajibi ma ne yani idza kana ma fihi khatarun la ba'sa la da iya da zikire al asma idan ya zan ba bukata in ya zan ciki akwai hadari ba bukata ambata to nan babu wata bukatar ta za su ambata amma idza kana fihi khatarin wa hum yajruna ashababa shababa fi idan ya za akwai hadari ciki suna jan matasa a cikin irin hanyar su bal yakuzuna bi azmatihim sun ma kama ragaman matasa bal yuharibuna bihim ahli sunnati ahli sunnati suna ma yaka ahli sunna da matasan kawai sun hure musu kunne sai matasan na yin zambo ga ahli sunna fa yajibu zikru asma'in to lokacin ambatan sunayen su karara ya zan wajibi su wane tawarkin da suke ciki bisa shi ba daidai bane yazkaru asma'uhum za a ambaci sunayen su wala karamata lahum a lokacin ba su da wata karama kawai za a ambaci sunayen su qalu su wane suka ce ilal jahim yabna usaymin khalidan mukhladan fiha abadan anta wa atba'uka su ne suka taba cewa ya kai usaymin da kai da mabiyanka zuwa wuta za